Um, kuna ji na? A yadda ku daure zuciyarku iya bala'i, iya wuya, iya duk wani rinji duk wata kacaniya da za ta zo mu daure kanmu mu dunkule mu zama tsintsiya madaurin mu ɗaya. Mu yadda Allah ne zai mana ba wani ba, yau sabuwar rawar mu da za ta fita dole ta bankare ce. Kuna ji na? Mm. To kuwa hirya, kula. yawa ɗin an yi haka kenan nan ma sai a wulla ta haka to to a ɗaya haka kun ga abin da sa muka kafe haka dawo ya din rinzi ana tare dawo ya din rinzi ana mugunta Allah ba mu sa'a kai kai kai kai kai kai ya kai Allah ta ji da kai mu dawo ya muna tare ya wuya gaskiya ne a nuna min daɗi billahi ya wuya a ne wallahi ba ta